ministan wanda ke kano a wani bangare na ran gadin aikace-aikacen tallafi da gwamnatin birtaniya ke aiwatarwa a najeriya ya ce mahukuntan birtaniya sun himmatu sosai wajen agaza gwamnatin najeriya ta kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar Britain stands to shoulder with the government of Nigeria the determination to work together to beat and crush Boko Haram. ya ce ina mai tabbatar da cewa birtaniya za ta yi aiki kafada da kafada da gwamnatin najeriya domin murkushe ayyukan mayakan boko haram da nufin wanzar da zaman lafiya a kasar mayakan boko haram sun hallaka mutane da dama kuma sun lalata dukiya ta makudan kudade sun ta gayyara rayuwar miliyoyin 'yan najeriya a yankin arewa maso gabashin kasar don haka za mu baiwa najeriya haɗin kai ta fuskar soji da sauran dabaru da fasahar aikin tsaro baya ga fuskar tsaro ministan harkokin raya kasashen na kasar burtaniya ya ce gwamnatin kasar za ta ci gaba da ayyukan tallafi da hukumomin ta ke yi a najeriya musamman a ɓangarorin ilimi da kiwon lafiya da kuma sha'anin kasuwanci bayan ya ziyarci gwamnan kano a gidan gwamnati da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi a fadarsa minista nick ya ziyarci majalisar dokoki ta jihar kano inda ya nana ta aniyar hukumomin burtaniya na ci gaba da tsarin karfafa ayyukan 'yan majalisar dokoki ta fuskar ba da horon sanin makamar aiki ga 'yan majalisa a matakin tarayya da jihohi honorable kabiru alassan rim shine shugaban majalisar dokokin ta jihar kano mun tattauna da shi ya tattaunawa kuma mun masa hakikanin gaskiya godiya musamman da tunaninsu na ware wasu kuɗaɗe manya wadda suke a kowane lokaci wajen tabbatar da cewa sun zo sun tallafa wannan yanki namu kuma wani abin sha'awa shine kuɗaɗen da suke kashewa a najeriya ga baki ɗaya kaso 60 cikin 100 a arewa suke kashe shi wadda duk da haka na roƙe su cewa ya kamata su ƙara wannan kuɗi duba da irin ɗimbin matsaloli da muke fuskanta a wannan yanki namu musamman wannan jihohi namu na arewa da muke da matsaloli na ilimi da matsaloli na tattalin arzikin ƙasa da matsaloli na lafiya da kuma sauran dai nau'i na rayuwa. honorable kabiru lasar rurum kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria